alkawarin jini kashi na biyar wanda ya samu rubutuwa daga Hauwa Muhammad Usman tare da ni mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku littafin alkawarin jini kashi na biyar a littafi da ya gabata dai wato na hudu na san ba ku manta da inda muka kwana ba to ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya cikin littafin din don haka sai dai kawai in mu je zuwa cikin littafin domin jin yadda za ta kaya to wannan takaitacce kenan da mamaki cikin muryar sultan yake faɗin bala'i ba dai ka fice a skul ɗin nan ba siririn tsaki ya ja kane ce dafa a littafi da ya gabata wato kashi na hudu inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin kashi na biyar ɗin za mu ɗora littafinmu na alkawarin jini na biyar kenan to tabbi amma dai mutumin nan wallahi ka cika ɗan rainin hankali wallahi banda tsabar wulakanci ka san bayan Allah nan sun saba jiranka shine kawai zaka tashi ka fice ka bar su anan ba tare da ka dauke excuse ba hey man saurara mana menene abin wulakanci anan ne shikenan sai a ce ni ba zan yi wa uzurin ba sai dai kullum na yi ta aiki ba ni da lokacin hutu ko kuma lokacin nawa uzurin an faɗa maka agogo ne ni da ba zan samu hutu ba a'a ni kan ban maka ba amma dai ka san zaka fita yana da kyau ka sanar da su kaga ba sai sun yi ta jiran ka ba okay good but why me yasa ba za ka yi bayani ba ba za ka dauke ni raka ka ba sai ka bar ni ta zaman jiran zaman banza kenan na jiran ka kenan ko kuma me mu ma haka za mu ta zaman jira murmushi sultan ya yi kafin ya ce no man ba haka bane ba ka san ba na iya tsayuwa a gaban jama'a haka ne ta musu magana kamar kai kawai dai ka san yadda za ka yi da su suna nan suna jiran ka zan ma sanar da sunan da minti goma za ka dawo da sauri ya tare numfashin sultan tare da faɗin tab to wallahi kada ma ka soma domin ni nan daga ka ganin nan ba na kusa a halin yanzu ban ma ga lokacin dawowa ba idan ka sa su jira to ni dai ba na, ban ce kowa ya jira ni ba murmushi sultan ya cikin tsokana kafin ya sake cewa to wai ma ina ka je ne haka a wannan safiyar ina ruwanka da inda na je ko dai kawai salon asalin sa ka ne ya motsa a'a to Allah dai ba da haƙuri amma dai shikenan dai da alamun ko ko me ka cika shegen gulma fa ya sake taron numfashin numfashinsa dariya sultan ya yi tare da faɗin nawa babu komai man kawai dai sai ka dawo din but yaushe za ka dawo wai kai ina ruwanka da inda na je ne ko yaushe zan dawo ko kuma sanin lokacin dawowa na ka aike ne ne Allah baka haƙuri man sai dai ka dawo din kawai daga haka ya katse wayarsa yana dariya tare da faɗi a fili yake furtawa idan ta wari za mu ji ai na fuskanci da wani abu a can gefe kuwa a ɓangaren muhammad lokacin da ya ji sultan ya katse kiran ne ya taɓe baki kana ya ci gaba da abin da yake a wayarsa yana kuma jin jiran ganin shigowar babba cikin nutsuwarta take takowa sannu a hankali ta zo bakin kofar ɗakin daidai inda take ta cire takalminta da niyyar magana cikin muryarta mai daɗi amma da daɗin turarensa ne suka so kaiwa hancinta ya ziyarce ta a hankali ta mai da kyawawan idanunta ta limshe yayin da ƙirjinta ya tsananta bugu haka ta kasance tana makale a gurin ta kasa koda motsi koda motsa bakinta bare kuma ta iya yin sallama duk da ba wai ta gan shi bane ko kuma a ce wai ta ga yanayinsa ne da zai bata tabbacin ya zo din amma haka kawai zuciyarta take shaida mata yana nan a kusa a nan kusa-kusa da ita sai da ta shafe aƙalla minti uku cikin mugun yanayi na zurfafa a cikin tunani kafin ta ja dogon ajiyar zuciya da sai da ta gama sai sai ta nutsuwarta sannan ta motsa harshenta da kyar ta iya furta kalmar sallama yana zaune a cikin ɗakin yayin da yake kallonta tamkar wani basarake muryarta ya da kidodon kunnen shi ya ɗago kansa daga kan wayansa sannan ya amsa mata da wannan muryar nasa a lokacin da Sabina tuni har ta shigo ciki ta shigo ciki hannunta ɗauke da kofi na roba mai kyau kallon ta dan yi a fakaice kafin ya janye idanunsa kan ta ya ci gaba da abin da yake kan wayarsa ita ma lokacin da ta shigo lokacin da ta ji wani murya na daban wadda ya amsa mata saɓanin na babbanta da take tunani ko kuma tsammanin yana nan a cikin ɗakin duk da ta fahimci waye ya amsa ɗin sai da ta waiwaya ta kalli inda yake nan ne ta yi arba da shi a zaune kamar yadda babba ya fita ya bar shi cikin shigar kayan nan namu na hausawa wato shadda ne zubin zubi mai kyau gizna farasal sanyi a jikinsa wadda darajar ta akalla zai iya kai dubu hamsin da takwas ta sha aiki da komai ɗinki na zamani haka zalika a kansa wani irin hula ne zanna wacce ta ɓoye su ta suman kansa haka zalika kuma ta ƙara masa ƙwarjini da kima da kyau da haske da kamshi babu wadda yake bazawa tamkar wani wadda ya jure tandun turare a jikinsa da ƙyar ta samu ta janye idanuwanta daga kansa ta matsa dab da shi ta ajiye kofin a gabansa kallonta ya sake yi ya dago musamman maganin ta ajiye kofin a gabansa ba tare da ta sake kallonsa ba cikin zazzakar muryar ta ta nemi guri ta zauna ta fara gaida shi tare da cewar barka da safiya kamar ba zai amsa ba don yadda yake sake binta da kallo wadda ita din ma kanta sabina a lokacin ta yi tsammanin bai ji ta bane hakan ya sa ta ɗago kanta kaɗan domin kallon shi nan take kuma sai kawai ta ji ya amsa mata da kin tashi lafiya kaɗan ta sun koyar da kanta ƙasa zuciyar tana jin wani irin yanayi cikin dakewa ita ma ta amsa masa da lafiya kalau ya ka koma gida waye ya sake kallon ta wayal yana da idanunsa na wani irin yanayi kamar mai son nemo amsa a amsar a fiskarta lafiya lau alhamdulillah shiru ta yi daga haka bata sake magana ba domin duka duka iya kalaman da ta ji zuciyarta za ta iya furta masa kenan a lokacin shi ma gogon shiru ya sannan ya ɗauke kansa daga gare ta dai tana nan kamar bai kamar ma bai san da tana gurin ba yayin da zaman shirun ya ratsa tsakaninsu sun shafe akalla minti goma ba tare da ya ce mata kala ba can dan kansa kawai sai ya ajiye wayar hannunsa ya fuskanto sabina kawai ta ji muryarsa bisa mamaki a kunnuwanta yana faɗin baki zuwa makaranta ne kai ta ɗan girgiza kafin ta ce aha ai tun da tun muka taso ina zuwa okay good abinda kaɗai ya faɗa mata kenan daga haka kuma bai sake magana ba jin sallamar su babba a ƙofar ɗakin ne suka yi saurin miƙewa sabina za ta fita tana amsa sallamar su babba shi ɗin ma sallamar ya amsa kuma yana binta da ido ganin tana shirin fita kamar zai mata magana sai kuma ya fasa tare su babba suka shigo da babanta bayan sun musu barka da dawowa sabina ta fice ta nufi cikin gida a lokacin babba ya kalle shi yana murmushi da cewa mai babban suna in ce dai baka gaji da jira na ba ko ka je mu shiru ko faɗin babba kenan yana kokarin gyara zamansa in babu komai a mutunci suka gaisa da baban sabina inda babba yake wa muhammad bayani sai sai da ya dangana da zuwa gona sannan ya samo aminu ɗin, murmushi ya ƙara yi haka suka ci gaba da hiransu sai da ya samu aƙalla awa guda a ƙauyen nan yana tare da su suna hira sannan ya musu sallama da niyyar komawa wannan karon ma har bakin titi suka rako shi bato wannan lokaci babba da babanta ne suka rako shi suna masa godiyan ziyaran da ya kawo musu suka ga ya tsallaka titi suka kama hanyar dawowa shi kuma nan ya nufi inda ya ba da ajiyar motarsa ga mutumin na ya godiya bayan ya masa alkhairi ya ɗauki hanyar komawa school wasa-wasa haka rayuwa ta cigaba da tafiya tana nisa tsakaninsu yayin da zuwa wannan lokaci iyayen Sabina da Muhammad zumunci ya shigo tsakaninsu saboda dalilin Muhammad zumunci mai ƙarfin gaske ci gaba da kulluwa a tsakaninsu yayin da a ɓangaren Muhammad kuwa a iya tsawon wannan lokaci ya kasance yana yawan kai musu ziyara duk lokacin da ya samu dama haka zalika su kansu dattijan nan biyu tun bayan haɗuwarsu da shi duk abin da zai zo din da shi zai zo din suna jin daɗin hakan din sosai haka zalika shi din ma a lokacin da ya zo kuwa ya koma yakan tsinci kanshi cikin tsantsar farin ciki da jin kamar yana tare da wani bangare na ahalinsa haka ya ci gaba da gangarowa gangarowa domin kuwa a halin yanzu sun yi izam sun gama izam tun da dai ya fara bai samu dama ya leƙa su ba su kuwa tun da suka ga haka bai basu su tada hankali ba lokacin da ya kammala izam din shi a lokacin ne suka samu break irin na tsakanin semester ɗin nan kawai ya shirin komawa zuwa gida sai dai kuwa kafin ya tafi sai da ya je ƙauyen nan domin yi musu sallama domin ya san zai kwana biyu a can a nan ne yake shaida musu ya samu hutu zai je gida saboda ya jima bai je gida ba kuma hutun zai iya ɗaukan shi lokaci mai tsawo kafin ya sake dawowa kafin su yi sallama da shi ɗin kuwa tuni bafa suka shiga hada-hadar hada masa tsaraba sosai suka masa alkhairi haɗi da tsaraba mai yawa duk da a gurinsa bai so tafiya da komai ba gudun kada ya je a tuhume shi akan yadda babba suka nuna rashin jin daɗin su ne yasa ya amshi kyautar din nasu inda ya amsa yana musu godiya sannan suka sake yin sallama inda su yana jaddada musu yana dawowa zai dawo gare su ya kare hutunsa lokacin da suka fito daga ɗaki kuwa da babba inda yake saukarsa a nan ne yake tsayuwa a tsakar gida suka sake ban kwana duka zuciyoyinsu haɗe babu daɗi saboda yadda suka saba a ɗan takaitaccen lokacin nan ni kuwa cewa na yi tabbi ku ji tsofaffin nan ba da son a sani sai ka ce wani jinin su duk sun bi sun damu don kawai zai tafi tun ma kafin su raka shi kenan ina kuma ga sun rabu baki ɗaya dan kalle kalle ya shiga ya tsakiyar gidan kamar mai neman wani abun kafin ya mai da sa ga babba wanda yake masa magana shi kanshi lokacin tambayar babba yake son yi game da ina sabina take amma kuma sai ya shiru ya rasa ma me zai ce masa a haka dai suka yi sallama da sauran mutanen gida suna masa addu'ar Allah ya tsare hanya cikin masu sallamar kuwa har da innanta amma ita kan ta gagara ganuwa a iya tsawon lokacin da suka shafe a wurin tun bayan haɗuwarsu da da yake zuwa gidan bai taba bai taɓa tafiya bai ganta ba sai a yau wannan dalili ne yasa ya shiga wani irin yanayi karo na farko kenan da a yau ya tsinci kansa cikin rashin jin daɗin faruwar hakan amma ba tare da ya san ya samu ganinta ba yake sa ran ganinta har izuwar kofar zuwa kofar fita daga gidan din sai dai ga dukkan alamu ga duk wanda ya san shi ko ya kalle shi a wannan lokaci ba zai fahimci akwai damuwa mai yawa a tattare da shi ganin yadda yake tafiya kamar baya son tafiya ne yasa babba ya saurin kallon sa yake tambayar sa ya aka mai babban suna in ce dai lafiya kake da sauri ya dago kansa da yake sun ya ƙara kallon sa ya kalli babba yana amsa masa da murmushin karfin hali tare da girgiza kansa yake cewa so lallai ka mai wake da lafiya kalau babba but kawai dai lokaci na sake kurewa ne shi yasa na ce bara ne saurin wucewa kada yamma ta yi min to to to eh kai gaskiya kam gara dai mu hanzarta kada armolo almuru ya riske mu baka tafi ba sake kallon babba da sauri kamar zai ce wani abu domin shi gaba ɗaya har ga Allah a cikin zuciyarsa kaɗai yake zira kira tasu ya fi damuwa da shi ba rake da nasu ne yake bukata ba haka zalika kuma sai yake jin kamar ba zai iya fitowa fili ya faɗa wa babba abin da ke makale a ƙasan zuciyar ba amma kuma ganin da yawa da ya babu lallai a ce ya samu abin da yake muradi a nan take sai ya ɗaura da cewa ni kan babba ina tunanin dai da kun yi zaman ku kawai yanzu tun da yamma ya yi sosai saboda ba sai kun yi wahalar raka ni ba murmushi babba ya tare da girgiza masa kai kafin ya amsa masa maganar tasa ba za mu yi haka ba abin da yau ba yau aka fara ba bare ka ce yau za a yi kaya yafe abu dai da ya zamo mana jiki ne kawai a gurinmu tafiya a gurin mu ba ma ganin ta a matsayin wani abu mai wahala don haka mu je kawai kada wannan ya dame ka kamar yanzu ne za mu je mu dawo wucewa gaba ya sai dai har zuwa lokacin yana cikin tunanin baya jin daɗi a ransa na rashin ganin ta da bai yi ba ya san tun da aka kawo yanzu kam to zai wahala su haɗu kafin ma ya wuce yana tafiya yana sake-sake a ransa har ya kai zuwa zauren gidan ɗin inda ya ɗan sake tsayawa yana jiran fitowarsa babba kuwa a inda ya bar shi tsaye a nan tsakar gida sai kawai juya ga yaran da ke zazzaune suna aikin ɓare masara daga gefe cikin ganyenta suna fidda ta waje kai hamuda maza ka je kai da su sule ku zo ku ɗauki kayan nan muje. je babba ne ya kwala wa yaran nan biyu kira cikin sauri dukansu suka bar aikin da suke suka zo suka fara kitsiniyar ɗaukan kayan nan da aka saka mishi tsarabar da zai tafi da shi tare da duk wani abubuwa suka yi hanyar fita daga gidan suna tsokanar sauran da babba bai ambata ba har babba ya waiwaya zai tafi kamar wadda ya mantuwa ya dawo da sauri tare da faɗin mairo ina uwata ta shiga ne yau duk ban ji ɗuriyar ta batun safe anya mako sun gaisa da muhammadu duk abin da ake yi a gidan tun izuwansa hirarrakinsa hirarrakin babu wadda kunnuwansa baya sauraro ba ta ɓoye kanta a ɗaki a dalilin juyowa da ta yi ana cewa wai tafiya zai yi shi yasa ta kasa haɗuwa da shi wadda ita kanta duk da ba wai suna wani shahararren shiri da juna bane ko kuma dogon hira hakan yasa ba ta jin daɗi kamar kawai ta ce masa kada ya tafi yanzu tun fitowarsa tare da babba da duk sallamar da suke har ma da fitan innanta tana jikin labule tana da yaƙi har izuwa lokacin da ya fito ko dai ko da jin bai tambaye tana ina ba ne hankalinta ya tashi wasu hawaye suka zubo mata daga idanunta komawa ta yi saman gado ta kwanta cike da kukan da take yi ƙasa ƙasa Allah sarki soyayya ruwan zuma lokacin da babba yake tambayar innanta tana ina ne ta yi saurin miƙewa ta goge fuskanta kafin ta ta yi ta fice daga ɗakin cikin matsanancin jin daɗi zuwa wannan lokaci ko duk ta gama ƙaguwa zira kaɗai take dama ta ji an yi magananta ta fito In ma nan ta bawa babba amsa shi kanshi babba bai gama rufe baki ba kuwa daga tambayar ta fito daga ɗakin kamar wacce aka cillo ta waje kallon innanta ta kallon ta da mamaki a ta sai dai bata sai mata komai ba ta juya tare da girgiza kai domin al'amarin Sabina a kwanakin na yana matukar ɗaure mata kai inda babba yake tsaye ta nufo cikin rashin kuzari kanta na ƙasa ta ki bari ma su haɗa ido da kowa gudun kada a gano damuwarta tun bata so ba Babba ya kalle ta ya ce, Uwata, yau kuma zaman ɗaki kike sha'awar yi ne duk da ban san ki haka ba. Ban san ki da haka ba, Ko ban sa ki a idanuna ba. Murmushi kaɗan ta wadda ya ƙara wadda dab take da tsinkewa da sabon koga cikin muryar ta mai tattare da sanyi ta ce la babba. Bayan mun gaisa da kai ɗazu da na dawo daga makaranta kuma har fa tambayar kama na yi na ce maka za na je gidan ya gwalgwal an jima. Tabbi. A ji wani zuna wai ya gwalgwal. rabona da jin wannan zona tun a littafin salonsu kwarai kuwa an yi haka na manta shi lele shi yasa ma na tambaya amma duk da ba wannan ba shin kin je ma gaisa da muhammadu kuwa duk da ta san da zuwansa gidan an ambaton sunansa da babba ya ne yasa ta ji wani irin yanayi da wani daɗi a zuciyarta wadda ya sa kirjinta wani bugawa cike da dauriya mai tattare da rashin wayo ta yi kamar bata san ya zo gidan ba duk da kara ɗin da 'yan gidan suke yi lokacin da ya zo kasancewar sabo suka yi da shi ba kaɗan ba mm, babba yaushe ya zo ni ban ma sani ba mm, ina dai jin lokacin da ya zo ma ina bacci ne yana daga tsaye a zauren gidan nasu kunnuwansa na jiyo masa muryar ta lokacin da suke magana da babba akan sabot da ya bashi mamaki shine yadda duk ihun da yaran nan suke wai ta ce bata sani ba nan take yanayin maganar da ya sake daure masa kai a zuciyarsa yake kiyastawa don yadda muryar ta yake babu alamun wadda ya kama da na mutumin da ya tashi daga bacci muryar babba ya sake ji yana cewa da ita to uwata maza maza banda abinki ai yanzu sai ki sauri ki riske shi ku gaisa lokaci yana sake wucewa bayan kin ji na shaida miki yana da yana da tafiya a gabansa kamar wacce ba ta son zuwa ta amsa wa babba a salanci ta amsa masa da ta ja kafafunta tana nuban hanyar sauran gidan din tafiya take cike da wani irin yanayi na ƙirya yanda zuciyarta duk ta gama shiga wani irin yanayi na alhini alhini na rashin tafiyar tasa na rashin son tafiyar tasa tunda ta nufo tsoron ya yi hanzarin sauya yanayin fuskarsa zuwa wani irin yanayi mai wuyar fassara lokacin da ta ƙare so kanta na sunkuya a ƙasa bakinta na ɗauke da sallama ta riske shi kamar wadda baya son yin maganan din ya dago kansa ƙasa ƙasa ya zuba mata ido haɗe da amsawa shiru sabina ta ɗanyi tana tunanin abin da ya kamata ta ce masa bayan sallama sai kawai ta ji duk ta zama wata irin yanayi shiru duk motsin da take kan idanunsa lokacin da ya ga tana cikin ƙoƙarin ɗagowa da sauri zanya idanunsa a kanta ita ma kawai ta kalle shi ta iya furta masa ina wuni sai da ya sake dagowa ya kalle ta tare da dogon nazari ya fara faɗin lallai yarinyar nan akwai ta da rainin hankali wani zane na zuciyarsa wani bangare ya mugun ɓaci ne ya samu space ya amsa mata lafiya ya kike dogon ajiyar zuciya ta sauke kana ta kwantar da kanta ta iya amsa masa lafiya ƙarau a shiru dukansu suka sake ɗauka a sauran babu wadda ya magana sabina kuwa a lokacin tambayar kanta ta shiga a zuciya faɗi take oh ya rabbi help me me zan ce masa ne ya Allah ka taimake ni me ya kamata na aikata you must tell him all what you want all abin kike ji a hankali ta maida idanunta ta rintse yayin da zuciyar ta ci gaba da bugawa da sauri sauri ta yi jarumtakar tambayar sa da cewa ashe tafiya za ka yi to Allah ya tsare hanya ya sauke ka lafiya a gaida gida a gaida mutum gida kowa da kowa still idanunsa na kanta inda ya tsinto maganar ta har ya wuce ma domin siririn murmushi ya sake kawai bata gan shi ba ya ci gaba da faɗin haka ne amin sun amin na gode sosai kanwata da addu'arki sannan insha Allah ki zai kai ga kowa kamar yadda kika faɗa nan take ta tsinci kanta cikin yanayi na jin daɗin amsar amsarsa tamkar wadda aka mata albishir da aljanna har ya sa ta ta sake murmushi duka suka sun jima ba tare da sun yi ba daga cikin su ba wanda ya ƙara cewa komai ba ɗauki lokaci ba babba ya fito yana ɗan kallon su duka tare da faɗin to mai babban suna idan kun kammala mu tafi ko to babba abin da ya faɗa kenan daga bakinsa tunda da bai kai ga gama faɗin faɗi ba tuni ya yi saurin ɗagowa tana kallon sa yayin da lokaci guda kuwa ta ji wani irin tashin hankali yana ziyartar ta ga babba ya wuce zuwa waje shi ma kuma ya motsa daga inda yake da hannayensa zube a cikin aljihun turozansa sai da ya kalle ta sannan ya fahimci ita ma shi take kallo yanayin da fuskar ta ya bayyanar ne yasa zuciyar shi ta yi takaitaccen yajin aiki na aiki sun bata kula da abin da yake ciki ba sai da ta ji muryarsa dab da ita da sauri ta ɗago ta dawo hayyacinta ta sake kallon yadda suka yi close da juna in ja baya ta yi kaɗan tana jinjina jingina bayanta da jikin katangan soron gidan ba tare da ta sake motsawa bai furta am kanwata zan wuce kai ta ɗan rausayar gefe guda tare da wani irin gwalli ba tare da ta iya furta ko da kalma guda ba still dai tana tsaye sai dai kanta yanzu kam yana ƙasa tana wasa da yatsunta a takaice ya kalle ta tare da faɗin ki shiga gida sai na dawo kamar za ta ɗora hannunta a kai ta zunduma ihu take ji duk sanda ya ce zai tafi ganin ta kasa motsi a gurin ne ya sake juyawa kamar zai tafi ya sake maimaita mata na tafi ina son ki mai da hankali sosai akan karatunki da sauri ta ɗago kanta wadda yake sunkuye idanunta har ya tara hawaye ya fice akan idanunta ba tare da ta iya ce masa komai ba a hankali ta shiga silarewa a gurin har ta kai ga zama a ƙasa yayin da hawayenta suka samu damar fasowa zuwa saukowa ƙasa kanta a kife ta yi saurin cusa kanta a gwiwarta shekar kukanta mai zuma zuciya ne ya fara tashi a kofar gidan ya iske babba suna jiransa don haka lokacin da ya ƙara so fuskansa cike da fara'a babba mu tafi ko ya furta haka yana mai kallon dattijon har babba zai amsa masa nan ya hango inuwarta a tsoron bata tafi ba shi ma murmushi ya maida masa kane ya ci gaba da faɗi kanwar taka ta shiga gida ne saurin waiwayawa yana kallon tsoron ba tare da ya amsa maganar babba ba kasancewar kuma ya fi babba kusa da inda zai hango ta ɗin ya juya tare da juyawa inda take ya hango ta zaune dirshin sake kallon babba ya kamar zai magana sai ya fasa ya juya da sauri zuwa sauran tana zaune tana rera kuka abinta ya kari so kanta bata sani ba daidai gaban ta ya tsuguna ya ci yana kallon ta ba tare da ya mata magana ba kamshinsa ne ya mata amanin nashi a sauran inda ya fara ziyartar hancinta this time aram tana jinsa sosai ba kamar lokacin da ya fita ba saurin ɗago kanta ta da hannayenta lokacin da suka hawayenta suka gagara tsayuwa idanunta ta sauke a kansa yana tsugunne dab da ita kikkifta idanu ta fara yi tana son tabbatar wa kanta shi ɗin ne ko ya dawo da gaske ko kuma gizo ne ta ɗauki mintuna tana kallonsa kafin ta amince a ranta cewar da idanunta suke gane mata gaske ne lokacin da ta tabbatar shi ɗin ne a gabanta da gaske da sauri ta fara ƙoƙarin goge fuskanta shi ma cikin sauri ya zaro hankici bai miƙa mata da ƙyar ta sa hannu ta karɓa sannan ta kai shi zuwa fuskarta ta goge hawa hawayenta kamshin hankicif ɗin da kamshin turarensa ne suka bugi hancinta ya sa ta limshe idanunta kaɗan menene dalilin da yasa kike kuka tambayar da ya shiga kunnuwanta a baza ta kenan da sauri ta ɗago kanta ta dawo hayyacinta ta yi sauri ta fara ƙoƙarin miƙewa malalacin kallo bita da shi wadda ya sa ta koma ta zauna sai dai ta kasa amsa masa a hankali ya taɓe baki zai ta yi shiru bata ba shi amsa ba ya sa ya miƙe tare da faɗin ki tashi ki shiga ciki na gode da kuma ganin ki kin zauna a nan kina wannan kuka kin ji ba na son haka kamar za ta buɗe baki ta faɗa masa dalilin kukanta amma kuma ba za ta iya ba yin hakan ɗin ba zai yiwu ba har za ta tashi ta wuce ba tare da ta yi magana ba ya sauri riko hannunta ta baya gam ta daskare a gurin tamkar wata kankara tamkar ginin dutse zuciyarta ne ta ci gaba da bugu fal da tsoro a hankali ya shiga dawo da ita baya har ta dawo inda take inda ta tashi kallon ta kamar ba zai daina ba sai kawai ina tuni ya saki hannunta daga rikon da ya mata me ke damun ki kanwata tambayar ta yi nema ban sani ba amsar da ya fito daga bakinta kenan without bata shirya ba na faɗan haka murmushi kawai ya sama sama ya ci gaba da faɗin i don't think so na san dai kin sani kina kokarin boyewa ne dai kawai saurin kallonsa ta inda ta sake saurin sauke idananta ƙasa zuciyarta na bugawa ta ci gaba da girgiza kanta yayin da ya matso kusa da ita sosai har numfashinsu na haɗuwa ban yadda ba ban yadda ba ki sani ba shin zaki faɗa min ko ko sai na yana magana ne yana nufanta da gaske idan ta yi sauri rufewa da tsoron abin da zai iya faruwa da ita ka yarda da ni ban sani ba ya tsaya ba tare da ya ƙara ko ta ko ba ya sake zuba mata idanunsa da gaske baki sani ba eh eh, eh ban sani ba inda inda ta shiga ta ci gaba dai daga yadda take magana ne ya tabbatar masa ba wai abin da take son faɗa ba kenan sai dai ka ina haka ji ba zai iya takura mata ba akan ta faɗa masa matsawa yayi daga kusa da ita yana kaɗa kai okay good good a hankali ta fara buɗe idanunta da suke rufe inda ta gama buɗe su ta ga har ya bar kusa da ita ajiyar zuciya ta sauke mai ƙarfin gaske lokacin da ita yake kallo sai kawai ta ga yaran ɗan rintsa idanunsa a hankali yan guntun hawayen da suka makale suka samu damar saukowa hannunta rike da hankicin ɗinsa kana ta juya da sauri ta shige gida ba tare da ta bare sun sake hada ido ba kasaitaccen murmushi ya sake ya shafo lips ɗinsa sai da ya shafe kusan minti biyu a gurin bayan tafiyar ta kafin ya fice bai sake tsayuwa ba bayan ya ɗan yi gaba inda ya kalli su babba yana faɗin babban mu ta koma gida yanzu murmushi babba ya yi sannan suka kama hanya dukansu sun yi nisa kawai sai ya ji yana sha'awar sake kallon kofar gidan a hankali ya waiwayo ya kalli kofar gidan kafin ya yi ajiyar zuciya ya sauke kansu suka ci gaba da tafiya duk hirar nan da su hamu da suke yi suke cewa babba akan zuwa birni bai wani abu ba domin bai taba zuciyarsa ba ya shiga wani duniya har bakin titi suka rako shi a wannan lokaci ba su tsaya inda ma suka saba ba har tsallaken titi suka kawo shi sannan suka ajiye kayansa a ƙasa yayin da babba yake faɗin mai babban suna na san dai abin hawa ba zai wahalar samu ba tunda da mun fito murmushi kawai ya ce haka ne babba ai da mota ta na zo kallon sa da mamaki sosai a fuskarsa duk da hakan ɗin da ya faɗa ba wai wani abin mamaki ba ne saboda yanayin ya nuna ɗan manyan mutane ne idan har a ce ya yi dubu irin aka yi duba da irin suturun da yake sakawa kaɗai muhammad an san babba ne ba tare da ya jira cewar babba ba ya matsa kusa da mutumin da yake bawa ajiyar motarsa duk lokacin da ya zo masa sallama ya masa alheri ya masa godiya da ya saba ya shiga motan din duk da yana cikin yanayin mamaki babba yana mamakin haka amma kuma hakan bai hana shi yin magana ba a fili ya furta ikon Allah kafin ya matsa gurin motan suka su ma su su da suka yi saurin ɗaukan jakukunan nan suka ajiye suna rige-rige inda suka nufi inda motar take sai wangale baki suke yi murna a zuciyarsu fal sai da ya gyara fakin ya saita motar a daidai yadda zai tashi ya hau kwalta kawai sannan ya fito da ya fito suka sa tsaraban na abu a hankali ya matsa inda babba yake har izuwa lokacin yana cikin mamakin to babba ni zan wuce Firgita babba ya daga tunanin da ya lula ya amsa masa da to Muhammadu Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya, Allah kai ka gida lafiya a gaida magabata. Mun gode sosai, Ubangiji ya maka albarka ya sauke ka lafiya, kansa na kasa yake amsawa da amin, amin babba, mun gode sosai, ni ma na gode sosai, Allah ya ya ja nisan kwana. Amin babba ya amsa da shi inda ya kalli su Sulai ya ce yake faɗin to malamai mu koma gida. Saurin dakatar da su Muhammadu ya yi tare da cewar Sulaiman kuɗan jira ne kaɗan ina zuwa motan ya koma da sauri ya ɗauko wasu ledodi guda biyu masu kyau ya tare da murmushi a fuskansa ya zo da suke sai da ya kalle su sannan ya ce yauwa samarin babba ga wannan wannan naku ne wannan kuwa ku kaiwa ya yi shiru ya kasa ƙarisawa kafin ya ce ku ba wa antinku kallon juna suka yi sannan suka kalle shi suna masa murmushi cikin haɗin baki dukansu suka furta anti sabina kenan kai ya girgiza musu tare da limshe idanunsa babba ne ya matso inda suke yake faɗi. anya mai babban suna wahalar nan bai yawa ba kai da za ka yi tafiya me za ka tsaya yin sai haka murmushi kawai yau, babba sannan ya ce babu komai in gani na yi idan na tafi yanzu zan jima ban dawo ba sannan kuma na manta da saƙon ne tun ɗazu shi sa ban kai muku ba to Allah kenan Allah kenan an gode sosai Allah ya maka albarka da amin ya amsa sannan ya sa hannu aljihu ya zaro kuɗi wadda bai san nawa bane ya miƙa wa babba nan babba ya nuna masa ba zai karɓa ba sai da suka kai ruwa rana kafin ya karɓa ya amince sun yi masa godiya sosai inda ya yi wa babba godiya shi ma ya shiga mota ya ja ya bar su a wurin inda suka tafi su ma suna mamaki har suka isa gida sun yi nisa suna ta kallon sa inda ya tsallaka titin suka ɗauki hanyar komawa zuciyarsa cike da alhinin tafiyarsa shi kansa muhammad tun da ya ɗauki hanya yake ci gaba da hangonsu hangosu ta miransa yana jin zuciyarsa na masa wani irin yanayi yana ji kamar ya koma gare su haka ya daure ya ci gaba da driving ɗinsa tun yana hangen suna masa baibai har yayi nisa ya daina hangosu kai tsaye lokacin da ya taho sai da ya shige campus ɗinsu inda ya bar sultan yana ta jiransa a lokacin ko bangaren sultan zuwa lokacin nan ya gama zuwa wuya domin yadda ya gaji da zaman jiran nashi gashi ko kine sai kiransa yake amma amsa da yake samu shine yana ta rejectin na call din nan nasa lokacin da ya kare so bai ko kalli inda sultan yake ba wadda ya gama hada rai malanka ta so mu wuce ko Kallon sa sultan ya yi cikin mamaki da takaici a haɗe sannan ya miƙe ya shige mota ya zauna sai dai bai kula shi ba ba tare da ya ce masa komai ba ya juya ya dawo da kallon kallonsa kansu sai dai ya riba sannan ya sake tada motar da mugun gudu ya fice daga makarantar har suka ɗauki hanya hanya cikin garin kano sultan bai ce masa komai ba ko kuma cikanka haka suka ci gaba da tafiya gogon nashi kuwa bai bashi ma fuskar da zai yi magana ba saboda yadda shi ma ya haɗa rai yadda duk suka yi wa juna kowa ya haɗa rai haka suka yi tafiyar kurame ba wadda ya ce wa kowa less than one hour dai da ya wuce inda suka ci gaba da tafiya suka shigo cikin gari kasancewar tukin din Muhammad ne da kanshi yake wani uban gudun da yake yi inda suka shigo cikin unguwarsu unguwar Nasarawa GRA dab da unguwarsu ya karkata kan motar inda ya tsaya a bakin wani katafaren gida na gani na faɗa wadda ni kaina da na ga gidan sai da na tsaya na wangame baki ina kallo saboda gidan din ya haɗu ba kaɗan ba kai Allah ma ya tsare da wayata ta faɗi ta fashe ban ma san lokacin da baki na ya furta ya salam ba saboda haɗuwa da tsaruwar wannan gida ku dai masu sauraro ku kwatanta a kanku kuma mu je zuwa cikin littafin Alƙawarin jini kashi na biyar ku kasance tare da ni a cikin littafin Hawwa'u Muhammad domin jin yadda za ta kaya. Ina fi faɗa muku labari kan yanzu aka fara. Ku ci gaba da haƙuri. Kwana biyu da kuka je ni shiru. To komai dai ya zo dai ƙarshe da yardan Allah ya daidaita. Na kuma gode da addu'o'inku. To ga mu a cikin garin Kano Nasarawa GRA labarinmu ya dawo gida. Hone ya shiga matsawa da yake cike da kaguwa inda yake jiran a buɗe masa ya shige lokacin da ya waiwaya zuwa gefen Sultan ya kalli yadda ya gimtse fuskarsa tamkar baya gurin duk da irin surutun da duk da irin surutunsa amma ya yi shiru ya murmushi kawai ya masa kafin ya furta my friend ya aka ne wani mugun kallo sultan ya watsa masa tattare da jin haushin tambayar da ya masa bai tanka masa ba sai ma wani siririn tsaki da ya ja kafin ya sake ɗauke kai zuciyarsa cike da haushin Muhammad din duk yadda yake zai ganin tambayar da ya yi masa ba ta da maraba da rainin hankali wani murmushi ya sake kafin ya taɓa baki ya zuyar da kansa zuwa kallon gate ɗin da ake buɗewa sai da ya bari gateman ya gama janye masa gate sannan ya tada motar zuwa ciki yana ɗaga masa hannu sakamakon gaisuwar da yake masa bai samu damar amsawa ba tsarin gidan kenan wani haɗaɗɗen gida ne mai shegen kyau wadda idan na ce zan fayyace shi sai in cinye na shida da na bakwai zuwa takwas kafin kawai dai ku ƙawata iya haɗuwa dai ya haɗu kan babu magana duba da yanayin gidan da kuma yadda yake tun daga harabar gidan ya kasance cike ne da wasu irin shuke-shuke na alfarma haka ma tsakiyar gidan ya kasance yana ɗauke ne da haɗaɗɗun run-about. wadda ya samo wasu irin fitilu da suke ƙara haska gidan suna kuma zagaye da gidan ɗin ga kyawawan flowers ta kowane ɓangare wadda suke ƙawata yanayin gurin ɗin haka ma ta jikin harabar gidan ta kowane bangare gidan din da kowane site ya kasance tun daga wajensa har zuwa ciki kafin mutum ya arba da ainihin cikin gidan direct wurin ajiyar motoci ya nufa bayan ya gama daidaita fakin nata ne ya fice daga cikin motar ya koma tare ba tare da yawa sultan magana ba shi ma din bai kula shi bai fito domin ya san abin da shirin yake nufi domin dukansu sun ta sama department ɗinsu ne na tsakiyar gidan inda muhammad ya gaba yayin da sultan yake biye da shi har suka tsaya a bakin kofar apartment din ba tare da ya tsaya ba ba wa kansa wahala kawai ya murda handle din jikin kofar sannan ya tura kansa zuwa cikin kasaitaccen falon din yana yin sallama sansanyen kamshi mai tattare da sanyin ni'ima ne ya buge shi ya dan lumshe idanunsa sassanyen kamshi mai daɗi tattare da sanyin ni'ima ya buge shi wadda ya lumshe idanunsa a hankali yana jin wani irin farin ciki na ratsa shi tun daga kansa har zuwa kafansa sakamakon tsintar kansa da ya a cikin gidansu saukowar ta kenan daga sama tana cikin wani irin tafiya cikin kayanta na arabian gown wadda ta yane kanta da wani karamin mayafi ne fuskar nan nata ya kasance light makeup kawai ta wadda ya amshe ta ta yi matukar kyau ba kaɗan ba kamar a sace ta a gudu da ita karab idanunta suka sauko a kansa yana shigowa ihun murna ta suke cikin ihu da ƙaraji take faɗin ya muhammad murmushi ya sakar mata yana kallon yadda ta kwaso a guje ko da ta zo gabansa ba ta tsaya wata wata ba kawai ta yi tsalle ta makale shi tare da faɗin tare da ihun murna a lokacin sultan ya sake fuskarsa wadda take haɗe ya matso kusa da su yake faɗin wato shi kaɗai kika gani ko bebi saurin saukowa ta yi daga jikin yayan nan nata ta waga inda ta ji maganar safo a suka yi da shi yana mata murmushi amma ta yi saurin sunkuyar da kai ƙasa ita ma tana murmushi muryar ta ƙasa ƙasa ta ce kai ya sultan ai ban san ma kana wurin ba ban ganka ba kuma ai bayan a bayan yaya kabu ya shi yasa dama mana na san amsar ki kenan ai a kullum a bayan bayansa nake makalewa <laughs> to shi kenan alhamdulillah duka duka a nan zan huta cikin littafi na biyar din sai mu je zuwa littafi na shida mai taken alkawarin jini wadda shi ma tare suke da ɗan uwan nasa ga mu a cikin gida kuma a garin kano ya dawo gida to ya ɓangaren sabina da su babbaninta kuma to kuma dai menene amsar na nan a littafi na gaba a huta lafiya sai mun haɗu